Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murai Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu raren ma a jamhuriyar Nijar za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil da niyya. Duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu mu assalamu alaikum ni ne sarfil hashin gumel tare da muhammadu lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirin mu na hantsi cikin shirin mu za ku ji cewa algeria ta mayar da wasu ɗaruruwan 'yan ƙasar nijar zuwa ƙasarsu su hawa kuma za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa zai gabatar daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke bayyana mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum fadar shugaban amurka ta white house ta mai da martani cikin fushi ga wani alkalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba trump na haramta wasu kasashe shiga kasar umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau laraba wannan hukunci mai cike da hadari da kotun gundumar ta yanke ya dakile yunkurin da shugaba trump ke yi na tabbatar da tsaron amurkawa da kuma daukan matakan tsaro mafiya kankanta na hana shiga amurka wata sanarwa da fadar ta white house ta ce jim kaɗan bayan da alkali derek watson ya yi watsi da umarnin da gwamnatin trump ta bayar na hana wasu matafiya daga kasashe shida shiga amurka saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su iya da za su yi daidai da matakan tsaron amurka a nata bangaren ma'aikatar shari'ar amurka ta kwatanta matakin kotun a matsayin kuskure tana mai cewa za su ɗaukaka kara cikin gaggawa da ba don wannan hukuncin kotun ba da umarnin na shugaba trump ya haramta wa matafiya daga kasashen chadi da libya da iran da somalia da syria da kuma yamal shiga amurka sannan a hankali dakarun iraki sun kutsa kai cikin arewacin ƙasar ranar talata inda suka kwato ikon wasu yankuna haɗe da wasu manyan filayen haƙar mai daga kurdawa lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin kurdawan na kafa ƙasarsu su kwana guda bayan karbe ikon kirkuk birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda dakarun bagadaza sun karbe ikon garuruwan da ke wayansu wanda hakan ya sa kurdawan suka ja da baya ba tare da nuna wata tarjiya ba filayen haƙar mai a bai hassan da avana su suke samar da gangar mai kusan 250 a kowace rana daga cikin 650 na gangar mai da yankin kwardawa mai cin gashin kansa yake fitarwa zuwa kasashen waje domin samun kudaden gudanar da ayyukansa kuma wannan galaba da aka samu a kansu babban kuma baya ne ga fannin tattalin arzikinsu na neman ɓallewa da gwamnatin tarayyar iraki a watan da ya gabata ne kurdawan suka gudanar da zaben raba gardama domin kafa kasar a zaben da hukumomin bagdad suka ambata a matsayin haramtacce amurka ta horar da dakarun iraki da mayakan kurdawan peshmerga inda takan haɗa kai da su domin yakar ƙungiyar isis shugaban amurka donald trump a ranar litinin ya ce amurka ba ta bi bayan kowa ba yayin da ake kai ruwa rana tsakanin shugabannin a arewacin iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na birtaniya ya ce bai taɓa ganin barazanar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a iya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki abu ne da ya fito karara cewa muna fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu tsananin kishin islama wannan barazanar na da fuskoki da dama tana bayyana a hankali akan wani mizani da bamu taba gani ba amma kuma mu ma ta irin wannan salo muke mai da martani in ji shugaban hukumar ta mi5 andrew parker ya kuma kara da cewa sun lura da wani irin bunƙasa da barazana ta yi a wannan shekara inda aka kashe mutane 36 a hare-haren daban-daban a biranen london da manchester akalla hare-hare 20 muka dakile cikin shekaru hudun da suka gabata kuma da an dakile wasu da dama da irin matakan gaggawa da muke dauka tare da 'yan sanda a cewar faka a watan da ya gabata ma wani karamin bam na haɗin gida ya raunata akalla mutane 30 wani hari shine na biyar da 'yan ta'adda suka kai a burtaniya a bana da 'yan gudun hijirar myanmar ke yi ta ragu a jiya talata yayin da hukumomin kasar bangladesh suka fara tantance sabbin 'yan jinsin rohingya da ke isa kasar lamarin da ya haifar da tsaiko ya kuma bar mutanen da aka yi kiyasin sun kai dubu goma sha biyar a wani yanki mai kududdufi ba tare da ababen bukatar rayuwa ba in ji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya hare-hare akan 'yan kabilar rohingya a arewacin rahin ya samo asali ne bayan da aka afka wasu ofishin 'yan sanda 30 da 'yan gwagwarmayar kungiyar arakan rohingya suka yi a ranar 25 ga watan agusta 'yan gudun hijirar da aka yi kiyasin sun kai 582 waɗanda kashi 60 yara ne suka isa bangladesh a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa an samu sabbin masu kurara zuwa ƙasar a daren lahadin da ta gabata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce wasu sabbin hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar sun nuna an ƙona baki ɗaya ko kuma rabin ƙauyuka 288 a jihar rakhine an kuma zargi dakarun memar da aikata kisan ƙari dangi da fyaɗe da kashe kayayyakin jama'a da dasa nakiyoyi akan hanyar domin hana mutane komawa gidajensu cikin kakkausan lafazi amurka ta yi allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida mai suna daphne galizia wacce ke binciken wata badakalar cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar malta wannan hari ragwanci ne wanda ya ɗauki ran hazika kuma jarumar 'yan jarida wacce ta sadaukar da rayuwarta wajen tabbatar da bin doka da oda da kuma bankaɗo cin hanci da rashawa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hayden watt ta faɗa a jiya talata ta kuma ƙara da cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta amsa gayyatar da firayim ministan ƙasar ya yi mata na neman taimakon amurka a wannan bincike baya ga haka akwai ƙwararru masu binciken kwakwaf 'yan ƙasa holland da suka isa ƙasar ta malta domin taimakawa wani harin bom da aka kai a ranar litinin ya tarwatsa motar galizia jim kaɗan bayan da ta bar gidanta lamarin da ya sa motar ta ta kama da wuta ta kuma saki hanya ta fada a wani fili labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla 'yan kasar Nijar fiyar da biyu ne ƙasar Algeria ta mayar su yayin da hukumomi a jihar Agadas ke neman hanyoyin mayar da kowa garin su Ga wakilin murya Amurka Tamar Abari da ƙarin bayani. duk da kiraye-kiraye da hukumomi da ƙungiyoyi na duniya ke yi kan tafiye-tafiye na jama'a zuwa taburada al'amarin dai bai kau ba inda yanzu haka kasar algeria ta maido da wasu ɗaruruwan 'yan nijar a nan garin agadas gama bayanin wasu daga cikinsu yanzu daga alje kwanan mu uku rakan da zuwa baladiyoyi ta ka kwaso mu ta ka maido mu yawa muna mun je mu har ebara mu kawai ta ka zo da mota ta ka sayo mu kai mu gidan rufule suka aje ne. jihar mu tasa yanzu daga alje daga cikin lahiya Allah suka kawo mu don Allah mu tunda muka tawo ga matsala amma da muka yi kasan mu muke ganin matsala alje Mun ta suka mu tawo masa kasa mu bakaki to kun san ce mu tawo bakaki ai ba su laifi ko to a ga ma mun gana an fice hannu bibi lahiya lau jihar kanta wala ni isa ma bin yi ba baki na tamara ma ne aka taidan a ci a sha a ci abinci bin yi ba komi kawai zai aka kamo ni ta rohe jar kawai Ko ma kasalmu. daga alje muka hoto muna bara kawai suka kamo mu a titi sun kama mu taho gida kawai a rohi niza kawai sai muka zo muka hau mota muka taho muna da yara guda biyu ne wasu ga ɗaya nan ga ɗaya ƙanana ne ni ɗan jawa tawa ne kuma a cikin ilila yanzu daga alje ne kuma lalle mu fito alje an kamo mu ku sani lalle kare da swata da duwar dai mutanen mu suna kankantanci a cikin alje bara nan da kake gani yanzu gari da yaro nan yaro ya dubu wanda muke gani ba yare ba islamiyya babu in a ɗaukar mataki a ɗauki mataki don mutane sun sha sun sha kakaf kashin kaji ni yan sana'a ne mu yan sana'a ne idi shebu jami'i ne da ke kula da yan taburada da aka maido daga kasar algeria a nan jihar agadez babbar damuwar su ita ce inda za su ajiye waɗannan mutane autorite sun kira mu na eh, departament na arlit sun ce muna ga mutanen mu nan he mutum 246 don 246 mu dama muna cikin wasawasi tun da lakwal ta rufe ta buɗa da da sun zo lakwal ne muke kai su akwai wuraren da ya kamata mu kai su mai in mun kanuhe su za su ce muna ka a'a wanga mutane turo su an kai da ƙarfi ba su iya su ɗauke su eh, da sauransu to mu tun da an turo su da ƙarfi ko da ƙarfi ko ma tahiyan su ne yan nijar ne kamar mu in sun ka zo dole mu sa hannu biyu mu karɓe su da suka zo ba mu ida a azawa ba ba mu ida kakafa tantuna nan ba tunda tanti takwas ne muke mai da suka zo nan jisu mun yi tanti biyu muka ce to ba mu barin mata da ƙananan yara su zo su shiga su zama a ba su ruwa su sha don ka yanzu ƙananan eh, yara ƙanana da mata suna cikin tantuna an ba su ruwa abun da muke jira yanzu a kawo musu abun da za su ci take yanke shi ma ana kawo. Shebi Idin ya ci gaba da cewa ba za su tsaya a nan ba za a kula da lafiyar mutanen da samar musu da kayayyakin da za su yi amfani da su. Akwai nan su ma akwai wanda likitoci za su kafa ruhunsu akwai wanda za su kafa ruhunsu kuma wanda za su rika bada wannan so da tabarmi da sabulu da zane duka za su ba wannan migrant sitar nan ta zub da ruwa cikin tanki tanki wannan da soyukan su kowane ya dauka yana wankin kayan shi yana wanka tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To a gaida tamar abari idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen hausa na murai amurka a nan washington dc a shakata da wannan duk da kiraye-kiraye da hukumomi da kungiyoyi madalla yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman ƙwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su su kulle su nemi da sai 'yan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa riga suke bin su, su kamo su su ƙulla musu wani laifin kowane iri ne, duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli, kuɗi mai tsoka. har ma wani suna 'yan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya, wato arrest for bail a turance, wato a hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarin su a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan ashirin a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har bakwai domin kawai su kwato 'yan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da damu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi, wai an same su da adda aka nemi kuɗin beli dubu ɗari biyu da suka bayar aka ce su sake kawo wani kuɗin dubu ɗari takwas ya zamo miliyan ɗaya kenan daga nan abin ya ci gaba to a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar 'yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru. Salamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature. ni ne kanin wanda aka kama alhaji sule da haruna to ko za ka yi mana bayani yaya aka yi aka kama waɗannan yan uwan naka to mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci an ce an kama su da adda da wuka farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne a kama masallaci a akwanya a kogi state odon local government so da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ayi an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo dubu ɗari biyu mu yi belin su wukan ku dai ko fulani ne aka eh, kama masu kiwon shanu ko eh to shikenan sai muka ɗauki kuɗi muka ba wani aka da ya kawo man wani Allah kira shi barista Ali sai muka shigo ya je ya same su yi kokari ya karɓa mutanen nan to daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo dubu ɗari takwas sai muka ce a ah, to dubu ɗari takwas nan na menene wani laifi suka yi wato su waɗanda suka kama su ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su dubu ɗari takwas su sake mana ɗan uwa har muka sai to lalle mu ba za mu iya mu ba da dubu ɗari takwas a kan me to sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su abuja babu abin da muke jiwa suke cewa akwai wata faɗa wanda aka yi a nimbo an kama wani yaro ya yi satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu sai muka ce to tun da su yaro ya kira sunansu me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an je an ajiye su a prison har yanzu maganar da nake maka nan wata takwas ba a yi komai ba kuma da taimakon dan sanda muka zo muka yi bincike gabaki da ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba wato ma'ana ah, shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su su mutanen da suke aiki a officer sas su suka zo suka kama su muka zo muka ɗauki wani lauya ah, ana kira shi sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi muka yi muka yi daga baya dai lauya zo ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa to ne abu ya bamu akwai wani ɗan sanda shi ma haka din dai suka dunga ci mamu kuɗi magana da nake gaya maka nan banda kuɗin da muke ɗauka muke su, mun kashe sama da miliyan tara a kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka din dai suka dunga ci mamu kuɗi to ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kukan ba da kuɗi ne da tunanin watakila in kuka ba da na goro za a sako 'yan uwan ku eh to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan za su samu wannan haka din dai kawai suka dunga ci mana dukiya ba mu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutu ya gama bincikensa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a firzi ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai kaga wannan ai zalunci ne ya kunan a abuja shin Eh, kun san a ina ne su yan uwan naku suke aje yanzu magana da nake maka nan suna a prison kuje prison shin tun da aka kama su tsawon wata takwas din nan kun samu ganin su ko magana da su eh na ne na same su a prison ina yi magana da su ma'ana wani hali suke ciki to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shi kenan ka gode ma Allah ko da yake eh, ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye da waye menene sunayensu eh, babban shine yayana shine alhaji sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi haruna wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan 'yan uwan ku me ɗabi'unsu eh, tsakani da allah kai me ka sani game da su to ni ina tabbatar maka wannan yaya na sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai san halin ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya sun halin shi ba mutum mai neman fitina ba ne to mutanen nan mu ba mu sun kome ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwanmu da wani abun nan an zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwansu wace shi da za ka bayar cewa ya kuke kuma miƙa waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suka yi ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku ito sun mu fulani tun da ba mu yi karanta ba mutum in muka ɗauki mutum muka sa shi a gaba zai ke mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane da za a fito da su to kai fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da dan uwanka to ai kaga za ka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna shi mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa mun kira su a waya ba su dagawa wato kuɗin kuke zuwa misali eh, dama kuna da kuɗi a ne ko sai kun sai da shanu sai mun sai da shanunmu in ba muka sai da shanu mu ba mu da wani sana'a in ba saniya ba amma na ga ga wasu kamar takardun ah, cike kuɗi na banki ah, shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen ma wanda kuka tura ta banki kenan takardun nan da kake ganin nan duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kuɗin nan da suka canye kuɗin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kama wani bayan Allah wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganan nan gaba kiɗa maganan nan ba gurin da aka kai su a kai su kotu an ƙi an ji an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba polis ya ajiye mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an 'yan sanda sun yi to mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku ɗauki sahihin lauya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba eh haka ne in allah yadda akwai lauyan da muka ɗauka yanzu muna so ya ɗauko maganan nan kuma a binkisha maganan nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a Eh, mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiye nan da aka yi wata takwas kaga wannan aikin mutunci ne aka yi masu ba su da laifi an zo an kama su an tsere su ba su yi wani laifi ba su yi kome ba amma kira da nake ina roƙon gwamnati janar muhammadu buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da allah mu ba mu so zalunci ko ɗan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutu wanda bai yi laifi ba a je a dunga mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana gani mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba. mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a kasance lafiya. A gaida Ibrahim yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Mutation ta kasar jamhuriyar Kamaru ana tarwato mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta umarci manyan masu fada a ja bangaren yan awaren Ingilishin kasar guda biyu da su kokari na hada kan al'umman wannan bangaren domin maido da zaman lafiya a jihar Bamina da jihar Boya. Sai kuma jaridar Loju an ita ma ta labarta mana cewar a Tangana Mabara ya rubuta wa shugaban kasar Kamaru wata wadaddaya wasiƙa an da ya ce ya cancanta shugaban kasar ya kokari na sako manyan gwamnatin da ya garkame su a gidan yarin kasar anda yanzu haka waɗansu kwai sama da shekaru ashirin suna jiran shari'a sai kuma jaridan emergence anda ita ma ta hango mana cewar a halin yanzu dai ƙarshen mulkin shugaba biya ne kawo kai kuma yana neman ya jefa ƙasar a cikin halin ni'asu bayan ya kwai shekaru talatin da biyar akan karagar mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru sai jaridan kamarun tribune anda ita ma ta ce firaministan ƙasar filimon yan yanzu haka yana birnin baminda anda yake neman tattaunawa da jagororin 'yan kasuwa da kuma malaman makarantu har ma da shugabannin ƙungiyoyin sufuri kasancewar irin yanda ɓangaren yake fama da tashin hankali yau watanni goma kenan jaridan informaten kuma ta ce ministan kwadago na ƙasar jamhuriyar kamaru gareguwa ona ya gargadi ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnatin ƙasar da su yi ƙoƙari na gujewa yajin aikin da yake jin ana raɗe yi a kasar ya ce wata kungiya ta fito za su fuskanci sa sai kuma jaridan fva an da ita ma ta bankaɗo mana cewar masu neman raba ƙasar jamhuriyar kamaru gida biyu suna neman haɗewa da jami'o'in adawan ƙasar domin suna neman su hamɓar da gwamnatin shugaba biya jaridan le message kuma ta shaidawa 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru cewar shugaban ƙasar kamaru tun da ya fita tare da gudanar na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar amurka har yanzu bai koma ƙasar kamaru faru ba yana can kwance a birnin Geneva a ƙasar Swiss. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info anda ita ma ta shaida mana cewar ɗaya daga cikin manyan kusoshin awaren Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Felix Bala ya shaida wa manema labarai cewar ba za su yarda da dattawan da gwamnatin ƙasar ta turo musu ba domin a sasanta rikicin da yake gudana a wannan ɓangaren. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke ajiye mana. wani dauda sabon unguwa ka zana ko me za ka yi neja da dauda su gode ba ko za ka su abin da suke so shi ne a zuwa su da fasalin kasa da man fetur da albarkatun da ke can wayoyin sun mallake shi saboda kawai wannan da an yi ne a matsayin wani abu wanda za a je a rakwata amma ba abin da za ta yi maɗan ya Delta ya mai da hankali. Assalamu alaikum sashen Hausa mura Amurka magana Aminu mai albasa katon gwagwala da Abuja. a yau yana son yin amfani da wannan damar yin ta'aziyya ta ga shahararren malamin nan da Allah ya wa mai sharafuwa ta ita alifanta ne muna roƙon Allah ya ji ɗanta ya ce mata rama ya sa ta mutu ya ba iyalanta jirgin jure wannan rai ko kuma malaman wani Allah ya ba su Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da ya karmar kuma ta Bali ga Najeriya. Hakika shugaban Muhammadu Buhari gwamnatin fata da kudurin aniyar wadata Najeriya da kuma kawo wa Najeriya abubuwan ci gaba da sa talakawan Najeriya su ji daɗi amma akwai waɗansu daga cikin gwamnati ko kuma 'yan najeriya waɗanda ba sa son ganin wannan gwamnati ta yi wa kawo wannan ayyuka domin su ji daɗi domin a a ce wannan gwamnati tana muzguna wa talakawa mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasar zuma da allah boa hausa a min da sakona ga ilahirin yan najeriya musulmi da kirista dangane da ranar talauci ta duniya da muka shigo a jiya wannan lokaci ba lokaci na mai daɗi ga al'ummar najeriya ba babu shakka idan an ka dibi irin ɗimbin dukiyoyin da gwamnonin arewa ka ansa a iskun mutanen arewa zamne kamar almajirai wannan bai dace ba kuma daga ciki ana dubin gwamnoni za su yi adalci cikin wagga jam'iyya sai gashi suna na gaban su game da harkokin kuɗi da fata ku ji tsoron allah ku tuna da kaburukan ku da ranar hisabi ku yi adalci ga wanda kuka shugabanta To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mai da martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramta wasu ƙasashe shiga ƙasar umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba. sannan hankali da karan iraki sun kutsa kai cikin arewacin kasar a ranar talata inda suka kwato ikon wasu yankuna hada da wasu manyan filayen haƙar mai daga kurdawa lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin kurdawan na kafa ƙasarsu ta kansu a wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na birtaniya ya ce bai taba ganin barazanar ta'addanci da ƙasa ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a iya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki To madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyar Mateo Malama Zainab Abdulrahman. Nisar Sarfil hashin kuma da ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.